Barka da zuwa tashar AMD TV Hausa. Munira Abdulsalam ta watsa mana ƙasa a ido. Ta yaudare mu da daɗin bakinta. A wani jawabi ma abocin Facebook ɗin wanda duk da asalafi ya wallafa a shafinsa. Wanda wani ya bayyana kansa a matsayin wanda ya faɗi tashi dan ganin ya cika Munira burinta. Bayan bidiyon da ta wallafa, ya wallafa yanda ta watsa masa ƙasa a ido. Idan ba ku manta ba, kwanaki kaɗan da fice wata daga cikin addinin Musulunci. Munira ta saki wani bidiyo wanda take cewa har yanzu fa ita tana nan a cikin addinin Musulunci. Sama da tsangwamar da wasu musulman suke nuna mata ne shi yasa ta ce ta fita daga cikin addinin a bayanin nata ta ce tunda ta musulunta ba wanda ya zo mata da maganar aure sai dai masu neman ta da maganar watsewa al'umma da dama sun tausaya wa manirat kamar yadda mai rubutu ya shige gaba domin nema mata mijin aure ta samu mazajen aure bila adadin amma sai dai kuma manirat ta ce neman kuɗinta ne a gabanta ba aure ba gare cikakken rubutun da ya wallafa kan wannan batu manirat abdulsalam ta watsa mana ƙasa a ido bayan bayyanar ta a cikin wani faifan bidiyo na tsawon minti goma sha bakwai zuwa minti goma sha tara bayan sanar da al'umma da ta yi ta bar cikin addinin musulunci daga bisani ta fito cikin dabara ta janye kalamanta cikin dabara da hikimomi da kuma kalmomi irin nata na zamba a cikin faifan bidiyon ta nuna ta fi son aure fiye da komai a rayuwarta ta kara da cewar a cikin musulmi babu wanda ya fito ya nuna cewar zai aure ta wannan wannan kalamai nata ya yi matuƙar ratsa zuciyarmu a matsayinmu na masu dalilin aure mun yi shiri sosai za mu yi mata miji mai tausayi da riƙon amana amma abin mamaki mun samu kusan mutum tamanin da tara wayanda suka fito suka ce suna son Manirat za su aure ta dukansu mun karɓi nambobin wayar su da adireshin ɗinsu kuma mun gabatar musu da bincike kamar yadda muke yi kafin mu gama binciken sai ga sako daga shafin Munira Abdulsalam tana mai sanar da mu daga rana mai kamar ta yau kar wanda ya kara zuwan mata da maganar aure kasuwancinta ya fiye mata wani abu mai suna aure a tunaninku me yasa ta faɗi waccan maganar kuma ta zo ta ƙaryata kanta da kanta akwai wani bayani wanda zan wallafa a cikin rubutu na na gaba ku ci gaba da bibiyar tashar AMD Hausa ku danna subscribe kana kula sa kararrawar sanarwa domin samun sababbin shirye-shiryen mu na gida da na waje tashar AMD Hausa ta ku ci